سميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أولا لتافنا المصباح المنير في تهذيب تفسير ابن كثير مالا يا إيمان بياني koko ya fara mana bayani akan ma'anan alhamd wato fasaran fatiha fatiha ta buɗe jingina yabo ga Allah subhanahu wataala yi mana bayanin alhamdu menene yabo ya bambanta mana shi da ashukuru a wurin malamai magabata wato godiya sannan malaman wannan zamani an samu nan abu nafs ismail bin hamad aljauhari shi kuma ya ƙara da almadah bambancinsu da almada wato kwarzantawa mun ji a kawalu salaf filhamd ko mun yi shi to za mu tashi a akan fada'ilul hamd shi wannan alhamdu din wani irin falala ya tabbata gare shi a sunan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam وقد روى الإمام أحمد بن حنبل عن الأسود بن قال قلت يا رسول الله ألا أنشدك بمحامد حمدت بها ربي تبارك وتعالى فقال أما إن ربك يحب الحمد رواه النسائي imam ahmad ya fitar da akari daga aswad bunu sare ya ce ya rasulallah na ce ya Allah ala unshiduka mahamida bana rera maka wasu kalmomi na yabo ba hamitu biha bi tabaraka wa ta'ala wanda ne yabi Allah subhanahu wa ta'ala da shi wato bana jero wasu kalmomi na yabo da nake yaban Allah subhanahu wa ta'ala ba fa sai manzo Allah ce, amma ina rabbak yuhibbul hamd ce lallai mahallicinka yana son yabo wato kenan kaman ka ce yace masa lalle ya kamata a jero waɗannan kalmomin yabo don saurare su saboda Allah subhanahu wataala yana son alhamd yana son yabo an gane ko kenan wannan yana cikin falalan alhamdu Allah na son a yabe shi وروى Alhafis a الحافظ الترمذي والنسائي وابن ماجه من hadisi musa بن ibrahim بن kafir an talha ibn khirash عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله جابر بن عبد الله yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi ya ce fiyayyan ambato fiyayyan zikiri shine la ilaha illa wa afdalu du'a alhamdulillah mafificin addu'a shine mutum yace ce alhamdulillah Inda dai mutum yana so ya tuke a addu'a to ce alhamdulillah to ya tuke kenan in ko zai yi zikiri ne to zikiri mutum ya ce la ilaha illallah shine yin zikiri ga wani asalin hadisi na zala yana cewa wanda yake yawan faɗi la ilaha illallah ba za a samu wanda ya fi shi yawan lada ba sai in an samu wanda ya fi shi yawan faɗi la ilaha illallah Allah ya taimake mu wannan wa qala tirmidhi garibun وروى ابن ماجه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما أنعم الله على عبد نعمة فقال الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ الله بيتأبيوا ونباوا نئما با يتي الحمد لله إلا كان الذي أعطى أفضل مما أخذ sai face wanda ya bada shi ya fi wato daga abin da ya karba ayin kaji an ce an bada abu an yi baiwa to an bada ne an wani kuma ya karba haka ne ko? to alhamdulillah a cikin kyauta wato babu abin da mutum zai bada mafi daraja irin ya ce alhamdulillah kenan wajen alakan shi da Allah subhanahu wataala abin da ya bada ya fi abin da ya karba domin ka ce alhamdulillah ka ba Allah ya boko to Allah ba zai baka wani abu ba to wannan abin da ka bada ya fi abin da aka baka wa fi sunan ibn majah an ibn umar anna rasulullah sallallahu alaihi wa sallam haddathahum abla da umar yace lalle manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ba su labari kenan ba shi kare ba anna abdan min ibadillah lalle an taba samun wani bawa daga cikin bayin Allah qala yace ya rab lakal hamdu ya mahalicci na dukkan yabo ya tabbata gare ka kama yambagi li jalali wajhika kaman yanda yambagi ya kamaci girman fuskanka wa azimu sultanika da girman mulkinka wannan a ce jalal wajahika girman fuska yan an ce jalal girma wanda saman shi babu wani girma sannan azimu sultan faɗi ko girman mulki wato dukkan yabo ya tabbata gare ka wato gwargwadon girman fuskanka da girman mulkinka gurgudan zatin Allah gaba ɗaya kenan wa afdalat bil mala'ika eh, bil malakaini wannan mala'ikun da suke rubutawa mutum ladan kalmomin zikiri sai abun yi musu girma saboda an ce yambagi li jalali wa jihika kamar yadda ya kamata da girman fuskanka da girman mulkin to suna so su tantance girman fuskan Allah su wata da girman mulkin Allah kafin su rubuta mishi yawan ladan domin ka faɗi abu sukan tantance yawan aikin naka sai su rubuta yawan ladan naka yanzu ba muna sa ran Allah ya mana tsaurin misalatalan su wayi ba ai za su tantance girman aikin girman sallah sannan sai su tantance girman ladan ga aiki ga sakamako ga aiki ga sakamako to sun dai gane alhamdu to amma girman ladan girman ma fuskan tukun su tantance da girman mulkin sai ya musu nauyi falam yadir ya kaifa yakti bani ha sai ba su gane to ta yaya za su rubuta girman wannan aikin bawon wannan bawan Allah ba fa sa'ida ila Allah sai suka hau zuwa ga mahallicin su fa qala suka ce ya rabbi inna abdaka qad qala maqalatan ya mahallicin mu lallai bawanka ya fudu wata kalma la nadari kaifa naktubu ha mun gane to ta yaya za mu tantance aikin nashi sakamakon shi ba mun kasa qala allah wa huwa a'lamu bima qala abdu Allah sai ya ce <clears throat> bayan ya fi kowa sanin abinda bawan nashi ya faɗa ma za qala abdi menene bawan nawa ce wanda ya gagare ku rubutawa kun kasa tantance yawan aikin yawan aikin balantana yawan sakamakon kala mala'ikun sai suka ce ya rabbi innahu qal lakal hamdu dukkan yabo ya tabbata gare ka ya rabbi ya kai mahalici kama yambagi li jalali wajhika Kamar yanda ya kamaci girman fuskanka wa azimu sultanika da girman mulkin yabo ya tabbata gare da waɗannan sufofin naka guda biyu kuma ya fara wa ma Allahu ba ha kama ƙala abdi yalla ce ku rubuta kaman yadda bawa na ya fada kawai hatta yalqani fa fa hubi ha har sai ya haɗu da ni sai in shi sakamako da wannan kalman wannan kalman ba za ku yi tantance yawan sakamakon an gane wannan ko kenan za ka iya fahimta nan wurin wannan kalmomin kamata ya mutum ya kiyaye su wajen azkar ne domin kalmomi ne wanda mala'iku sai ji su rubuta shi yadda ka faɗi sakamakon shi Allah kare zai iya baka ba su iya tantance girman wannan aikin ballantana sun su tantance yawan sakamakon shi Allah ce muke mu mutum ya ce ya rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azim sultanik sai ya ji rubukatun shi domin ba a roƙon Allah subhanahu wataala sai an yabi shi to gashi wasu kalmomi na yabo an faɗe su mala'iku sun miƙa ma mahalicinsu Allah ya ce su rubuta kaman haka nan domin tantance waɗannan iyakokin girman fuskan Allah da girman mulkin Allah to ba zai yiwu musu ba wannan sai shi Allah subhanahu wataala shi ya san girman fuskansa shi ya san kuma girman mulkinsa al-alif wal lam fil hamd ko lil istighraq in ka zo karanta alhamdu yabo ba a ce ma Allah hamdu sai dai a ce al sai an sa alif wallam to saboda me lil istigraq don ya game an gane ko shine malam yace wal alif wallam fil hamd lil istigraq da aka ce alhamdu ba ce hamdu ba hikiman alif da lam din lil istigraq dan gamewa ne gabaki daya na jami'u ajnasi jami'u ajnasil hamdi wa sunufihi lillahi ta'ala dukkan wato dukkan wani nau'i na yabo da dukkan wani dangi na yabo to Allah subhanahu wataala kawai ake ma wannan wato babu wanda ya mallaki wani abin da ya kamata a yaba mushi kamar Allah subhanahu wataala an gano wannan ko kama a fil hadisi Allahumma lakal alhamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa bi yadikal khayru kulluhu wa ilayka yarji'u al-amru kulluhu al-hadith wannan hadisi ne mashhur hadisi ne sananne an duba musamman a targhib wa tarhib yanda yi bayani wato Allahumma lakal hamdu kulluhu ya Allah yabo gaba ɗaya na naka ne kai ka mallake shi wa mulku kulluhu mulki gaba ɗaya kai ka mallake wato naka ne gabaki shi wa khairu kulluhu alheri gaba ɗaya kana jin damuwa kana jin abubuwa su rikice maka liƙe ma Allah subhanahu wataala alheri ga baki daya nashi ne wa ilayka yarja'u al-amru kulluhu kuma duk a gama kai komo a gama tattauna a gama meeting gaba daya al'amarin da wurin ka zaki an gane ko saboda haka mafita na wurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce mu sai mu tashi ma'anar rabb haka ne ko ma'anar rabb